One Arewa TV. Tashar ku A cewar likitan, kuskure ne jama'a su ci gaba da amincewa da wasu mutanen da ke ikirarin suna bayar da maganin wasu cututtuka. alhalin idan aka ci tsiye su ba za su iya tabbatar da hakan ba. Akwai maganganu da mutane da yawa waɗanda wasu daga ciki ma muna ganin mutane ne masu daraja cikin al'umma mu dan malaman addini ne ko da ba malamai bane akalla sun saka riga na addini so suna da wannan darajar a idan mu su dinga fitowa suna cewa za su ba da maganin kaza maganin kaza akwai abubuwan da kuma har yanzu kididdiga da ilimi bai bayyana da cewa an samu maganin su ba sannan su da suke cewa su bada maganin da yawan su an titsiye su ba za su iya ba sa an ma sha titsewan ba sa iya tabbatar da cewa suna bada maganin Dr. Adamu Dan Boza ya kuma ja hankalin iyaye da malaman addinin musulunci kan su haɗa hannu waje guda don yi wa tufkar hanci likitan ya haƙaito yadda wani mutum mai ɓuya a bayan malinta ke yawo a kafafen sada zumunta na zamani yana ikirarin cewa yana canja kwayar halittar genotype wanda a cewarsa hakan baya da tushe balle makama. So wannan kaga wanda ya wannan maganan abin da muka lura da shi shine bai ma fahimci menene genotype din ba. Saboda shi genotype ba wai kwayan cuta bane ba, ba wani jinya bane a jikin mutum. Genotype halittan mutum ne. Kalma mafi sauki da yanda zan iya bayyana shi shine na ce maka yanzu mutumin da mahaifiyarsa fara ce mahaifinsa fari ne sai aka haife shi fari sai wani ce maka zai bashi magani dan ya zama baki kaga wannan abin ya saba da tunani da kuma hankali so haka abin da ya shafi genotype yake canza genotype da ake yi wancan da mutane suna zuwa a ce an yi musu bone marrow transplant shi abin da ake zuwa ake aje a kone halittar na jikin naka gaba daya sai a dauki na wani mutumi sai a saka maka kamar yadda yanzu mutum za a cire masa kodansa a masa da shan koda so abin da ake yi kenan kaga wannan ba nasa aka canza ba nasa aka kona gaba daya aka zubar sai aka dauki wani aka saka masa kuma sau da yawa an kai wani lokaci jikin yakan gane cewa wannan abin ba nasa bane rejecting ɗinsa likitan sai yayi karin haske bincike kan irin illar da wannan lamari yake jawowa. kuma zai ci gaba da jawowa tare da buƙatar yin taka tsantsan. Ya kamata mu fuskanci cewa mu dawo da tunanin mu jikinmu. Akwai mutanen da sun fi mu saka karfinsu da dukiyansu da lokacinsu wajen binciken abin da shafi maganin nuwa irin wannan to su ma har yanzu suna nan suna ta fama a kai me yasa zamu zauna kawai a gindin bishiya wani ya ce maka zai ɗauki ganyen kargo ya haɗa da ganyen sabara ya ce maka in ya ba haka sha Shi ne zai maka maganin abin da ke faruwa ammunin wannan abin shine ya mafi tsanani akan wasu rashin lafiyar da suka fi la illa misali kamar kansa saboda su rashin lafiya ne wanda kullun karuwa suke yi time time yana tafiya suna ƙara tsanani so a duk lokacin da ka layin wani mara lafiyan da yake da kansa ko yake da wani rashin lafiya mai kama da wannan abun daga zuwa asibiti a ɗauki mataki da wuri har rashin lafiya ya kai wani matakin da ba lallai ya iya masa wani abu ba ka ka cutar da shi kuma amana ce ya baka na yadda da kai ka kashe amanansa so ya kamata mu lura mu duk abu da ilimi malamai ku kuke koya mana cewa idan baka sani baka tambaye waɗanda suka sani me yasa kai ma in baka sani ba wannan hukuncin ya hau kan kowane dan adam ne ba iya mu ba kawai ya kamata kai ma abin da baka sani baka je ka tambaye wanda suka sani Dr. Adamu Dan Boza ya hakikance cewar mutukar ana so lafiyar al'umma ta inganta to ya zama dole a dinga mayar da duk abin da ya shafi lafiyar al'umma zuwa ga masana don a gudu tare a tsira tare ƙarshen rahoton kenan nazifa bala sirajo duniya zaman yan marna